في اي صوره ما شاء ركبك kuma a kowace sura ya ga damar halittarka sai ya halicce ka kuma hakika ya yi maka ni'ima da bai halicce ka a surar jaki ba ko biri ko kare ko makamantansu